masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne a kan zamantakewa da ma'amala a yau goma sha biyar ga watan janairu na shekarar 2024 za mu yi magana ne akan tsarabe-tsaraben aure. sauraron a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu inda za su tattauna akan maudu'in namu na yau. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a biyo mu a cikin shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim, inda a zauren namu na yau akwai baki mata wanda za su tattauna akan tsarabe-tsaraben aure musamman ma a arewacin Najeriya. Masarar mu da sake sada da ku a cikin zauren namu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan tsarabe-tsaraben aure da kuma abubuwan da ake a cikin aure a wannan lokacin. mun sani an sha koke-koke kuma an sha yin korafi akan yadda aka yi tsawwala bukatu na aure tun daga kayan lefe wato abubuwan da mazan suke kawowa da gidan matan da kuma su ma abubuwan da matan suke ɗiba su kai gidan mazajen su musamman al'ada irin na malam bahaushe to a nan abin fa bai tsaya haka ba akwai abubuwa da yawa inda ake ƙara ganin cewa suna ƙara ta'azzara ne ana kuma ƙara sama musu sababbin salo wanda yake kawo hankali na tashi a cikin zauren namu yau za mu tattauna ne tare da mata wanda su ma suke da damuwa cikin wannan al'amari akwai madiya garba ahmad sai amina shehu sambu da kuma dahartu ahmad aliyu barkan ku da zuwa a matsayin ku na iyaye kuma kun yi aurata nan ku kun karba kuma an kawo muku wani sabuwa kuke ganin ake ƙara faɗaɗawa da kuma ƙara ta'azzarawa a tsakanin waɗanda suke neman aure da kuma masu badawa. Um, jama'a assalamu alaikum um, alal hakika akwai abubuwa da yawa waɗanda gayi na a sannu a hankali muna ta ƙara bijiro da su kuma abubuwan suna damun amma kuma har yanzu mun kasa mu yi abin sai kullum kirkiro da sababbi ma muke yi. kamar me da me mu je tun farko ma daga yanayin yadda neman auren yake da kuma yanayin yadda idan an nemi auren aka za a yi hidiman maganar auren kin ga kamar yanzu in aka zo maganan neman auren a musulunci mun san kowa ya san cewa duk lokacin da yaro ya ga yarinya yana son ya aure ta an ce ya tuntuɓa iyayenta kafin ya zo ya same ta to yanzu ƴaƴan mana yanzu ba haka ne abin yake a wajen su ba sannan bayan sun gama abubuwansu a waje daga baya aka shigo cikin gida aka zo aka sanar da iyaye suka san wannan magana aka sa lokaci aka tseda to sai kuma magana na hidindimun yaya bikin zai kasance kowa ya sani kullum malamai suna ta magana abubuwan nan mu dinga sauwaƙe maka mun kasa har yanzu idan za ka aurar da yarinyan ka ba a ce dole sai ya kawo maka kayan lefe kai kuma kayan mishi kayan ɗaki ba kin ga number one kenan a'a to duk lokacin da zaka aure da yarinya tunanin wannan abin yakan sa iyaye su kasa su kuni a cikin rayuwarsu saboda duba da yanayin cewa yar gidan wancan da za a auren ta irin abu kaza aka mata hmm. yarinyan kawata da za a auren ta an mata kaza wato kukan yi gasa sake yawa shi kansu ta wurin bangaren su ma mazajen haka ne aboki na wanda da zai aure a irin akwatuna kaza ya siya to ni ma ina son in yi kokari in ga na yi irin wani a'a ya saka mata turmi kaza ne a'a ya saka mata a warwaro ko kuma dan kunni a ya sai ma zobe ya saka to ni ma ya zan yi in yi kokari in kawo wannan abu mm, a fita kunya a fita kunya to irin wa'annan abubuwa abubuwa ne wa'inda gaskiya tsakani da Allah suna dama mu a cikin al'umma kuma har yanzu mun kasa mu kawo matsaya akan wannan abu assalamu alaikum gaskiya wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci wanda kuma mu al'ummar hausawa mutanen arewa Najeriya muke kuka da irin waɗannan ɗabi'u waɗanda suke ba al'ada ba ce ma idan muka duba abin a yanda abubuwan ke faruwa a zauna an kawo lefe akwati uku da kit a'a ba ma akwati uku da kit ba a'a yanzu har ana kaiwa a yi akwati saiti ashirin saiti ashirin yana nufin uku uku da kit uku uku da kit har so ashirin so goma so sha biyar duka muna ba shago ba an kai shi ne an kai ma yarinya kwaya daya kwaya ɗaya ita za ta saka waɗannan kaya muna tunanin nan gaba 'ya'yanmu da za su aura hmm. ina za su samu matan wanda ƙarfinsu zai iya kaiwa su aure su yi auren mu ma bayar wanda za mu yi irin kayan ɗakin da ake yi kaya an tafi ƙasa kaza an sai kaya kala kaza an yi abu kaza mu iyayen mu sanda suka aurar da mu abin da suke fara tanaji shine yan tukwanen da za mu je mai girki da su hmm. idan an kawo sadakin nan dama namu ne hmm. sai a ɗanyi ciko in kuma ya kai ma a sai maka gadonka da ɗan katifa ya ishe ka ya ishe ka kuma ka je arzikin nan sai ku yi arzikin ku tare wata rana ku zama manyan mutane a tare. To bari mu koma daidai inda ake kawo shi wannan lefe ko mm. da akwati uku ne ko kuma akwati ashirin misali mm. ke faɗa. Um, akwai abubuwa da ake na al'ada na tarban su bakin. da sauransu wanda nake ganin akan yi kuka akan cewa ya fara wuce gona da iri ya abin yake to wannan abubuwan shi ma gaskiya akwai matsaloli a cikin shi domin menene za ka ga an kai kaya za a daddaga kaya za a ce abu kazan nan fa bai yi ba a hakan ma dai eh, za a ce abu kaza mu fa yarinyar mu ta wuce matsayi abu kaza kuma kaka ce fa wace yarinya ce mahaddaciyar alkur'ani ita ce shugaban 'yan social media ta iya to wanka eh ta iya wanka amma ba wafa wacce ta iya kila a gidansa ma ko girkin arziki ba ta iya ba amma an zo ana kawowa iyaye wani zubin ma wurin kawo kayan zaka ga an tashi baran baran tsakanin dangin amarya da dangin ango daga abin arziki daga abin arziki to amma alhamdulillah yanzu na ga an dan samu sauyi saboda irin fitattunan da ke faruwa maza yanzu ake ba kayan su kai saboda an san halin ku eh an san halin mu mata yanzu zaka ga maza ne za a ba kayan a ce su kai kisa abin da yake yake kara daga mu hankali mm. ƙarya ƙarya a tsakanin iyaye annan ake fara samun matsala da masu karba eh mm. annan ake fara samun matsala ke kin ce yarki ba za ta auri talaka ba kin ce sai mai kuɗi an zo so ɗaya kin koruwa ne an zo so biyu kin koruwa ne an zo so uku kin koruwa ne to na hudun da zai zo na tabbatar miki da shirin shi zai zo na ƙarya shi ma ba iyayen shi gwangwangwan zai ɗauko ba To ana haya kenan su iyayen ma? Baɗi ki ƙara. Banda kayan sawa? Wani iyaye daban zai je aro su za su zo su yi mishi neman aure. In aka tashi shago ake zuwa akwai shaguna da muka samu labari. Su ba da kayan akwati aro haya daga nan zuwa lokaci kaza kayan da za a saka akwatin na lokaci kaza zuwa kaza kin ga za a je a kai sai a zo hidiman biki. Kuɗin da za a yi liƙi da shi ni na gani a social media da aka gama likin shi angon ya ce idan kuka yadda ko naira ɗaya ya ɓace a cikin wannan kuɗin ko kun shiga uku so saboda haka in aka gama aure yana da wasu abokanan shi wasu klik ɗin shi da za su rufa mishi asiri irin shi ɗan ƙarya za su bashi aron gida ba fi wanda waya biya na shekara ɗaya bane ko wata shida sai ana nan na ɗan lokaci duka muna muna ji mm. muna jin labari ana kai yarinya kin ga dai an fara wannan aure a tulban karya mm. saboda iyaye sun ce yarsu sai maloniya ko ba haka ba to sai a fito musu da fuskan karyar maloniya shi yasa zaki ga aure da yawa baya dadewa an kai yarinya ana kwana biyu sai ya ce ai mai gida ya ce kaza da kaza sai a fara abin nan sai a fara to kin ga kaman lokacin da za a zo neman auren kamar yadda na ce miki hayin jama'a ake yi mm. za a zo ita ma uwar da yake ya ce mm-hmm. ba ta fada kuɗi sai ta je ta ciwo wani bashin da ya fi karfinta ba a kai ga maganan daura auren bikin auren ba fa wannan kawai irin wannan abin da za a ce an zo an kawo kaya mm. ko kuma na zo an zo gani ana so yawwa ita ma sai ta kashe kanta mm. ta yi ta fama ta yi ta fama ta ci bashi na wannan kwana ɗayan da za a zo din to me rami ake yi za ki ga wani lokaci wasu a sai su kaji a yi su donut eh, a yi su kek din nan a yi su mm. eh, shinkafan nan kashi-kashi za ki ga an yi shi ba kashi-kashi mm. za a yi wurin bakwai fried mm. rice ne jollof rice ne fara da miya ne duk dai don a burge kin gane kai wani ma ba ma a gidanta za ta anshe su ba ita iyayen uwar to eh au gidan kawarta mai da shi mm. za a je a haya Da ce a gidanki za a zuwa karba sai a ce ma an baki ke ce uwa amarya mm. ke ce za ta karba amarya yawa to gidansa ai dan buka ne bayan nan kuma in aka tashi shi auren ne ake wannan kuskure ma mm. shi ne ake a wannan lokacin eh, kuma to su kuma ƙarya abin da yasa ne miki faro miki da maganar ƙarya ƙarya ƙarya ne ta haɗu da ƙarya shi yasa ke gaba a zuwa ko ina wato kowa ya aro eh. can sun aro masu kawo kaya eh. nan mata aro masu kawo su masu kawo kayan kuma haka shi ma yaron zai je ya aro mutanen da za su kawo kaya kayan ma fa shi kanshi aro ne aka ci bashi wato ki eh. duba ma ki gani a can wurin in ƙara dawowa ne ma daga baya wajen yadda aka kawo kayan lefan nan tukwicin kanshi da za a bada na lefan shi kanshi sai an leka an ga lefan nan meye ne da meye ya cancanci a bashi nawa idan ba ta da shi nan fa uwar ita ma fa bashi za ta je ta ciwo to kin ga shi ma duk wani abu ne ai na ƙara tusa ma kai abin da zai wahalar da mu wai shi ne fa sai an duba an gani sannan sai a sai ah, ai ah, sai an duba akwai farashi mm. a farashi farashi ne saboda lefe kalan kaza mm. farashin tukunci kala kaza amma a da iyayen mu idan aka zauna ne da ke da ke mun zauna mun ne muka karbi kaya to tukunci yana da kyau eh mun ga kaya mun yaba kaya sun yi kyau mm. zaki dauko abin da Allah hore miki ni ma zan dauko ke ma zaki dauko mm. sai hada su kuma su karba suna cewa an gode eh, al'ada ce mai kyau a wannan to amma da ta zama ana fin karfi abin da ya fi karfi dole sai an zama competition a'a. ai da aka kai kaya ai tukuici kala kaza suka yi hmm. akwai wani bangare a Najeriya ba zan faɗi bangaren state din ba amma su sun san kansu wallahi ana ba da tukuici daga dubu ɗari zuwa sama ne tukuicin lefe wallahi akwai inda na gani ana ba da tukuici ne kuma mazan ne ma fa suka gawo amma fa tukuicin na sai an ba da shi kuma uwar diyan nan ita za ta nema ya zama wajibi za ta nema dan ni akwai bikin da na gani an yi din sai da ta nemo dubu ɗari biyu ta kawo wanda suka kawo kayan lefe kawai eh. su aka bani na dubu ɗari biyu. Eh, yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban wannan tattaunawar. to zuwa bayan an fara shiga cikin al'amarin biki mm. wanda shi ma fudi ake kashewa akwai abincin da za a tattara a bada ko kuwa da kowa yana tsomo yana da hona shiga ba ko tuwo ne tuwo gidan eh, bikin abin nan irin wannan lokacin yayi su masu yi ko yan gayya ai kuma kun huta gidajen ku wallahi au eh kun huta wani irin hutu kun huta mana da girki a nan gidan mai bikin ku ba ku kawo mata gudunmawan me za ta dafa ba eh. a'a nan gurin ku ne da ku za a zo duk wani event da za a yi in na dafawa ne irin namu na mutanen mu marasa karfi to wallahi sai ki ga ta dafa buhu na nawa gwamma ma masu kuɗin su sun da za su bayar a yi musu aikin ba a ci musu abinci amma na talaka hmm. a nan wurin ne in kin dafa kila kina tunanin zaki tara mutum ɗari ne a bikinki kin yi abincin mutum ɗari to in sha miki allahu abincin na in mutum talatin sun same shi sun saboda mai yan girki sun kwashe leda ake zuwa da ita mm. har sai da leda ake bako a wurin girkin biki banda ƴaƴan gida da aka kawo aka tara to wallahi matsalolin da muke ciki kenan wani abin damuwa shine zaki ga Allah ya buwaye miki tsakar gida a toto mm. wanda zaki iya kawo kujeru ki sha'aninki mm. ba wai ina kashe ma masu hol hol masu ɗakin taro mm. ba wai ina kashe musu abin nan bane amma in kana da ƙarfi mm. ka yi idan ba ki da ƙarfi in ba ka da ƙarfi ka tsaya inda Allah ya ajiye gidanka sai ki gani a matsayina na mai gabatar da shirye-shirye na sha zuwa zan ga an kama hol miliyan ɗaya ɗari shida amma abincin da za a ci a gurin kamar an wanke kai saboda kawai wannan kyale-kyalen da za a yi na rana ɗaya da za a ƙawata wannan ɗakin taron a ce ai bikinki ya haɗu amma kuma ba a ci abinci an koshi ba an saka a facebook an kofar gidan anguwanku zai iya isan ki. To amma ba ku ne kuke sa su su yi ba ba ku kuke kara karfa musu gwiwa ku ce a wanda ah, bari ki ji in gaya miki binta ba wanda ya isa ya zuga wani mm. sai in kin zuga kanki. To ai mu kuma wancan ma kawayen ma suna zuwa daidai da halin ki ne. Ga wani abu kuma da muka dauke shi wanda ya zama mai mana ma kamar shi sai ka ce addini ne maganar anko. Ai anko ma yanzu abin da aka koma yin shi shine idan aka je wurin bikin ma idan ke baki da anko to ana miki kallon kaman ma irin ke baki ma yawa yawa kaman ma ba a gayyace ma ma yawa eh. tebur ake yi musamman na masu anko mm. wannan ankon nan ku za ku bi nan akwai VIP akwai wane ne akwai wane ne haka zaki ga an jera abin nan din matukar ke kika shigo ke kanki dan kika shigo din ma yanayin yadda ake kallon ki sai kika kin tsargo a gurin bikin saboda kina ganin cewa ai to a irin ma ni ban ma kai ba kenan ma in zo wannan biki mm. sakamakon wannan anko to 40 zaki ga na kawayen amarya amarya daban na kawayen maman amarya ma daban kuma ankon nan ba fa karamin anko ba mm. to na kawayen maman amarya ma aya kan yi haka kashi uku za a yi na yinin biki za a yi wanda za a je a yi hall da abin da ake ce irin modas da din mm. da kamu kin gane ai wani ma za a yi ana pre pre wedding abin nan taro mm. wanda uwa za ta yi kafin abin nan duk sai an yi anko har ma in baki irin wannan kalan ankon ba to ki tabbata ke baki a cikin kawar maman amarya abincin da zaki ba mutane duk wanda ya zo miki taro duka ɗaya ne sai ki yi ma kowa yanda ya kamata mm. ba zaɓe zaki yi ana ba da abinci amma sai kin ga bambanci sai an gama ba masu wannan anko anko eh. abinci watakila abincin ya rage ko babu nama sai kuma a fara ba wa incan wanda ake ganin su ya ku bayi ne ai ba su yi wannan anko ba ai abin da yake faruwa ne an zo da su mm. sai an hanga ina ne wa'incan suka zauna shi yasa ake bi aikin a yi wurin masu anko mm. saboda mene an tashi rabu daban-daban ne akwai mm. maganan gara wannan gara da muka gani babban matsala ce har yanzu dai har yanzu akwai ta shi ake abinci ne ake kai wa ma'auratan sabon aure a taimaka musu eh a taimaka musu da gara bayan garan ana fidda wasu kwanuka Oban miji da kwanon shan ruwa ko a mishi jog ko a yi kwanan sha da na uwar miji da na yayyin miji duka sai an cire waɗannan sannan wannan kaya na abinci da aka kawo na sinat da aka yi su cincin da dubla da dai sauransu to duk za a kawo su za a zo a kawo ranar buɗan kai kenan sai a kawo a ce to gashi to duk yadda ta je ta yi aure gidan yawa mm. kila an ma wancan bangare ita sai aka samu aka si a nata mm. so ta yi zama fa abun gode sai ta yi hakuri da rayuwar gidan auren wato sai zama mutu wallahi sai zama mata abun gori har shekaru masu yawa jika da jikoki ko wani jika da jikoki sai zama mata wallahi wannan an auro eh matsiyata. to a ni akwai fa bikin da muka je aka ce a cire wannan tsakon da na cire na bada na ce to gashi sai aka ce aka dawo da shi aka ce wa ai wannan yayi wai kada wai ba shi ake so ba na ce me ya faru sai aka ce wa ai zanin roba ce aka bada na uwar mijin na ce to shine to tun daga wannan abin shine ya ja ma yarinyar matsala tana nan har yanzu da nake maganan nan tana fama da um, wannan abubuwan a raka gori ana cewa wannan ai ranar biki ana yayar eh, mata da magana nan ayu da biki ma sun ka an kasa ba ma uwar miji a tamfan arziki aka dauki roba aka bata to duk irin wa'annan matsatsalolin su ne muke fama da su abin tukwicin da idan an kawo kayan auren nan shi ma haka za a tafi shi kan shi wannan zaki ta ana cewa nawa suka bada za eh ai kaza eh, a cikin aikin san wa'incan su dai matsiyata ne ba su gaji arziki ba mm, da muka je eh, gidan eh, wancan da muka je gidan wancan ai abu kaza suka ba mu amma wannan kin ga fa abin to kenan shi ma mm. wannan duk wani hanya ne na wanda zai jawo mata bakin jini ga mijin dai yana son ta amma kuma wannan problem din saboda yan uwan shi yana jin irin wa'annan abubuwan da suke faɗi sai har abin ya fara shiga a cikin jikin shi shi ma yau da gobe sai kiga ya fara mata gobe har ya ma yana shafa mm. rubuza albarka da ke cikin aure gini ne wanda ake yin shi domin ubangiji to kuma cikin cikin abubuwan auren nan sai da ya gaya mana matakan da za a bi wurin yin aure sauƙaƙa sadaki sauƙaƙa neman ma mm. sannan sadakin shi ma a yi sauƙaƙa shi sannan ku ta ɓangaren ku da za ku kai kaya da za ku kai yarinya kuma kada ku wahalar da kanku ta ma an ce wani lokaci kuke farawa in an kawo lefa nan sai kun daga wannan ku ce ɗaya biyu bayan kun gama ku ce an sa yan roba ko ku ce zannan ba su da yawa ko ku ce shafa ba masu tsada ba ne amarya sun fi jigata. to me yasa za ku yi korafi idan an kawo lefa shi ma ba kyauta ba ne to ai daga wannan duk ba addini bane da aka baro addini kuma akwai matsala ba shi na ƴaƴan aure kwana nawa ba a ce babu aure kuma duk wa'annan su ne tushen su ne kin sani ko abin da yasa nake kara faɗin nake ta ƙara nanata kan maganan ƙarya mm. saboda na ga aure guda biyu ‘ya'yan mutum ɗaya ne da ya da kanwa amma saboda wannan ita gidan talaka ne iyayen mijin mm. ita wannan gidan mai kuɗi za ta je ta yi aure mm. da aka yi kayan sai duka aka tara aka kai mai wanda take auren mai kuɗin an yi haka shi wancan surki talaka sai aka bishi komai ba a kai wani kayan kirki ba sai aka taru aka kai aka fita kunyan wancan aka fita kunyan wancan saboda su wannan ana ganin kawai an ma rena su daga eh, farko dole sakon duk abin da aka kawo yawwa kawai an rena maimakon ke kika haifi ƴaƴan nan ku mm. kuka haifi ƴaƴan nan ku yi musu abin da ya kamata dukan su mm. sai kuka ce a bari ku fita kunya tunda wannan ita mai kuɗi ne amma da yake kin san Allah Allah kike da kike gani wallahi da mu ji tsoron shi sai ya juye yanzu ya kasance ita wannan mai kudin sai ya kasance su yanzu sai wannan talakan da aka ƙi kaiwa komi su ne suke ciyar da masu kuɗin muna eh, manta ma magana iyayen mu ada wata karin magana da suke cewa kake eh. alfahari da gidan uban kike mm. alfahari da gidan mijin an yi shi hasso wannan yana zama mun darasi hasso biyu wannan darasi saboda menene zaki ga yarinya ce fa an kai ta da abin duniya hmm. an yi ƙarya an yi menene idan Allah ya yi ba masu arzikin bane ita da mijin komai sai ya lalace wanda ba ya komai a wurin ba sai kiga wata rana sun zama manyan mutane a'a to ni ai wannan misalin ma zan baku a kaina ne ni kankin kaina nan da nake magana nan lokacin da aka tashi kawo kayan aure na dan rana an yi biki da yawa akwai kawaye na wanda muna tare sosai hmm. amma duk sai ya kasance rana ɗaya aka yi bikin mu to kowace aka je ganin akwatin ta sai a ga an kawo akwati dan lokacin ne ma sabu sabu aka fara irin dan wannan akwatin da ake ce ma ecoles ne ko mm, menene to a lokacin ne eh sai kiga an kama wancan guda biyu ne da aka tashi na guda ɗaya aka kawo faɗi ake tarmi nawa ne aka ce ai baki ga yan turaman ba yan ƙwayoyi wallahi mahaifina ya fito tsakar gida ya ce kan wanda ya kara je wani a rufe akwatin nan kar ya kara je aure ba akwati ne hmm. shi dai kawai yana neman albarkan auren ne to yau ga shi muna kasancewa na san dukka a cikin su ba wacce tafi sai kin wanke zan ki bika masa kin gani wannan eh, duk mutane ba sa lura da irin ah. wayannan abubuwa albarkan abin ake nema ba wai yawan wayannan hmm. abubuwa din da muke wannan game da maganan abin kai wa 'ya'ya idan aure ya zo ko kuma abin kawo wa idan aka zo maganan kawo kayan lefe din nan da allah don annabi mu sauwaƙe kanmu rayuwar nan yanzu abu ne wanda dan kankanin lokaci ne za a yi shi kwata-kwata wanda bai wuce gaba ɗaya a cikin sati ɗaya ne fa duka abin za a yi shi a wannan to amma a wannan sati ɗayan sai ki ga mutum ya fita cikin hayyacin shi saboda ya buga can ya ci bashi can ya wannan daga baya an zo an gama biki a ringa salamu alaikum ana saboda irin wa'annan abubuwan da yake jajawa sai ki ga akwai wanda na ji an ce shi har ma mahaifin saboda irin wa'annan demand demand abubuwa da ake ta yi a kawo kaza za a yi kaza za a yi wani ne wallahi jinin shi haka ya haura yanzu haka magana da muke yana kwance a gadon asibiti to kun ga ina daɗin shi so don haka mu iyaye da Allah mu dinga sawwakewa daga wurin mazan daga wajen matan duk abin da za a yi shi kowanne a sawwake mishi. madalla kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin mu tare da malama nafisa inda za ta gabatar mana yadda ake yin kosan kifi masu sauraron mu barkamu da zuwa zauren mu na girke-girke inda muke koyar da kwalam da bakwalashi a wannan makon ma mun samu bakuwa ne wanda za ta sa miyar ya tsinke malama Ya sunan ki kuma me zaki gabata mana da shi yau? To suna na Nafisa kuma ina dauke akwai kosan kifi. Ikon Allah. Eh. Haka. Yau abin da zan koyar kenan. Mm. To da farko bari a fara da yadda za a yi kosan kifi. Haka. Ta idan kika samu kifinki mai kyau mm, wani irin kifi kenan danyen kifi eh na hausa ko kuwa sai na kamar na a'a na hausan zai fi kyau zai maku daɗi mm. shi ake so ko kamar shawa haka ko mokre ɗinki ko sardine didi wanda kika samu a ciki su ukun nan to wanda ake cewa ice fish fa idan shi mutum yake da shi zai iya amfani da shi mm, to amma dai wa'annan wanda na lissafo sun fi gaskiya sun ma fi daɗi ne sun fi saboda zaƙin da suke da shi haka to idan kika samu wannan kifin naki ki wanke shi ki gyare shi ya kyau sannan sai ki samu tukunyar ki kisa sai ki nemi ɗan albasar ki ki nemi magin ki da gishiri sannan ki dan hada da dan tafarnuwa da citta. Eh, Yawwa eh, saboda kin san kifi da karni. Yawwa sai ki daddaka sai ki zuba a cikin wannan kifin naki sai ki tafasa shi kifi bai fi a bashi minti biyar ya nuna mm. sai ki sauke sai ki tsane shi ki samu kwandon ki juye shi a ciki ki tsane to idan kika tsane shi a gefe guda ga dan tarugunki tattasai da albasa kin wanke kin gyare tattasanki ki cire wannan 'ya'yan cikin shi sai ki jajjaga shi da tarugu da albasan ki jajjaga ya jajjagu ko jajjage ba nika ba a jajjage zaki hmm. in kika jajjaga shi ya jajjagu sai ki aje gefe guda ga man gyadan ki sannan kuma ga wani magi ga kuma fulawa kina da shi a gefe to idan kika zo kifin naki sai ki zo ki gyare shi ki cire kaya yawwa ki cire kayan da ke cikin shi hmm. ki gyare shi shi kifi kin san bai da wani karfi bare a ce sai an daka shi a turmi amma wasu zaki ga suna daka za su iya daka a turmi amma in kika mm. samu mazubin ki kika zuba za ki iya dan smashin din shi eh, kamar ki dan daddaga shi ko da dudayi ma zaki iya dan mamurza shi haka da eh, hannu ki ga ya dan haɗe to sannan sai ki dauko wannan jajjigen kayan miyan naki ki zuba a ciki eh. idan kika zuba jajjigen kayan miyan amma kina da wani dan spices da zai sa da ya daɗi eh, kayan kamshi yawa eh zaki iya sakawa a ciki kamar su kori haka ne na zamani haka eh, zaka rika sassa zaki sa za ma ta iya saka kurkum din na danye turmeric turmeric eh za ta iya saka danyen shi ma kin ga ai shi ma sai kiga yayi kala kala haka yawa eh za ta mm. iya saka kuma sannan yana sa kanshi mm-hmm. shi ma haka to idan ta dada kashi sai ta zuba shi ma a ciki sai ta dauko maginta ta ɗan ƙara saboda wannan kayan miya da ta dauko ta zuba a ciki sannan kuma fulawan ta za ta ibo ba da wani yawa ba dan daidai daidai a mm. hikimar sa fulawa mm. shine saboda idan aka zo dunkula wannan kifin yadda za a sa shi a mai kamar za a soya shi mm-hmm. yadda zai dan haɗe jiki hikimar sa fulawa kenan dan ya bada shi dan kosai din yawa to haka za a yi to idan kika gama wannan haɗin gaba daya kika dauko fulawan kika dan zuba dan kadan dai mm. ba da yawa ba to sannan sai ki dan zauna ki dan dunkula wannan ki dinga iban kifin kina dunkula haka da hannu kina dunkula shi daidai girman da kake so kenan ko daidai yadda kike so to ga man ki can akan wuta ki soya manki da albasa kin san hikiman soya mai da albasa saboda wani man zaki ji shi yana da wari wani man zaki ji shi yana da wari to uwar gida ki soya albasan ki idan kika ga yayi yi brown din nan sai ki kwashe albasan eh. ba a so ki ga albasa an soya mai mai bakin irin din nan a'a an kashe sanadarin yau an kashe mm. ba kuma ba zaki ki ji kanshi ba to sai ki dauko wannan kifin naki da kika duddunkula eh. haka sai ki dinga saka a cikin mai kina dan soyawa kina sa a mai kina soyawa haka har ki gama to ki riga kin gama wannan kosan kifin naki sai ci kawai malama na eh. manta ba babu kwai a ciki na ji biki magana kwai ba ai ba ba ba za mu sa kwai ba mm. saboda flower nan da aka saka ya wadatar eh ba za a sa kwai a ciki ba babu kwai so daɗi dai kan daɗi kwarai kuwa eh, cikin mm. daɗi biyu kenan kwarai kuwa ga flower ta ji kayan miya ga kifi shi ma ya ji kayan miya to wannan abincin zaka iya kaman abincin kwalam da makwala shine ko ko abinci ne mai zaman kanshi na kwalam da makwala ne gaskiya na gani amma kuma za ki iya cin shi fa haka tun da kin san mai ne da kuma dai kayan kwalam eh, mai kore zai rike miki ciki kina yi kina ta shan ruwa haka da eh. sauransu zai iya rike ciki to yanzu kamar misali sirikin ka yazo haka sai ka ɗiba ka a za ka iya bashi ana hada da wani abin sha ne ko kawai haka nan za ka iya cin shi da abin sha eh za ki iya hada da abin sha zaki amma abin shan da zai zama na ba da madara ba haka eh abin sha zaki hada ko ma ruwan shayi haka zaki iya ki dan dafa lifton din ki dan sa mai sinadarai mm. wanda zai sa shayi ya kanshi haka zaki iya hada kina ki sha da shi To, mm. wannan abincin na ran juma'a ne ko litinin. <laughs> Na ya kamata a ce ya zo a ranar juma'a saboda ana son daga nan weekend ne. Eh, Kinga eh za a ji daɗi. bacci kan huta kawai. Za a ji daɗi sosai. Wato na huce gajiyan aiki kenan. Kwarai kuwa na huce gajiyan ah, aiki ne wannan. wannan kwalam ne da makwalashi. Sosai kuwa. Malama mun gode. To ni ma ina godiya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona wa mainan dudu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC na ke sanarwa da ku.